rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wani matashi da ake zarga da safaran tabar wiwi tun daga garin okure zuwa garin maiduguri da ake zaton cewa zai tsallaka da su ne zuwa kasashen ƙetare da ke makwabta da najeriya jihar borno da ta kasance ɗaya haɗe da ke makwabta da kasashen afirka uku wato nijar da chad da kuma kamaru ya sa akan samu akwai al'amura da dama musamman ma na abin da ya danganci tsaro a ranar ashirin ga watan agustan wannan shekarar ne dai rundunar 'yan sandan ta kame wata babbar mota kirar marsandi da ke dauke da buhuwar ganyen tabar wiwin haɗari 248 da aka fito da shi daga garin okuren aka kame a garin maiduguri akan hanyar su na kokarin tsallakawa da shi rundunar ta dai gurfanar da wannan matashin ne dan shekaru 35 da haihuwa mai suna kole alade dauke da waɗannan buhuhuwan garin taban wiwin da aka yi masu wani naɗi na musamman kamar burodi aka kuma lullube su da abincin yara nan da ake kira cizi dan ɓadda kama sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar borno dsp gidwan jibrin ya ce damin yadda suka samu nasarar kame wannan matashi ga kuma abin da ke cewa kola alade daga akure shi ya lodo wannan kayayyakin ya kawo su nan kamar yadda za ka gansu kanshin kuka sai kamar idan ake shirin tafiya da wannan kafa kuma an kawo su cikin dubu ne kuma kuna zaton ana shirin tsallakawa da su ne eh daga ganin yawan kayan nan ka san cewa ya fi karfin a yi amfani da shi a mai da kadai don ba kaɗan ba so muna zato cewa mai yiwa za a ajiye wasu a mai duguri da kuma wasu garuruwa na kewaye bincike daga baya zai zo ya nuna ko ina ne niyan kai wannan kayayyakin da sauran To akwai wani abin da na gani a nan kamar abincin yara da ake cewa cizi eh, a shi ma na ga kun hada shi da wannan ganyen tabarwi da kuma ke cikin buhuna kamar shi wannan cizin shi ma an kama ne ko kuma menene a ciki tunda ba mu ga da ke ciki ba E shi motan nan da ka ganta roka ce aka loda ganyen wiwin da fari aka ɗauki wani bakin katako aka fenta shi ya zama kamar ainihin jikin motan bayan aka yi wannan shine aka sayi wannan cheese balls din abincin yaran aka loda su aka zuba saboda duk inda ko jami'in tsaro ya bude ko wani abu zai ga kamar motar nan bata dauki komai ba cheese balls ne kada a ciki kuna har 248 kuma ga su ai masa wani dauri na musamman kamar daurin biredi eh wannan ah, inji ne yake hada su a cikin buhu 248 din kowane buhu yana da irin wannan daurin guda 20 yawa kamar shi wadda ko kame ya zaku yi da shi ne wannan mutumin eh muna kan bincike ko kuma hukunci ka san na kotu ne na dai tambayi wannan matashi ko me sani game da wannan abin da ake zata tabar wiwi ne sai ce ba nashi bane shi dai makaniki ne an kuma kirawo shi ne lokacin da motar ta lalace don taimaka musu wajen gyara motar haka kuma roƙe shi da ya shiga motar su zo garin Maiduguri za a ba shi naira dubu goma ya ce wannan kaya ba nashi bane na kuma tambaye shi ko ya taba zuwa garin Maiduguri a never come this Maiduguri before I don't anywhere for Maiduguri. Ya ce a shi bai taba zuwa Maiduguri ba, wannan shine karonsa na farko da ya shigo wannan gari. Yanzu dai haka dai rundunar ta ce za ta ci gaba da gudanar da nata bincike ta kuma gurfanar da wannan matashi a gaban kotu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.